kara wa'adin shugaban kasa bola tinubu ya biyo bayan shawarar da shugabannin kungiyar ta eco suka yanke domin samar da ci gaba da kuma dorewa a kungiyar idan zai za a tana a shekarar da ta gabata ranar tara ga watan yuli ne aka zaɓi shugaban ƙasa bola tinubu a matsayin shugaban kungiyar ta ecowas na shekara guda a ƙasar gini bisau da yake jawabin amsar ragamar shugaban ƙasa bola tinubu ya ce a wannan karan zai mai da hankali ne wajen ɗabbaka da da kuma tabbatar da muradun kungiyar ta ECOWAS wanda a shekara ta 2025 mai zuwa za ta cika shekaru 50 da kafawa. I'll continue my utmost best to serve our interests and build on democratic value and the structure that we inherited. Da ɗarewarsa karagar, shugaban kasa Bola Tinubu ya naɗa shugaban ƙasar Senegal mr basiru dimaye faye da kuma shugaban kasar togo mr faure ezuma ingasigbe a matsayin waɗansu jakadu na musamman da za su ziyarci kasar burkina faso mali da kuma niger kasashen nan guda uku da suka ayyana ficewarsu daga kungiyar ta ecowas tan a watan janairu i will request mr to please become our special and for a long trip to do a round clock walk with uh, our brothers in Mali, Burkina Faso, and Niger. Haka shugaban ƙasa Bola Tinubu ya jaddada muhimmancin da ke da kwai na samar da kuɗaɗe domin ƙarfafa rundunar nan ta ko ta kwana ta kungiyar ECOWAS da za ta yaƙi ta'addanci harkar 'yan bindiga da kuma da kuma masu tsananin kishi a yankin da ya kira ga mambobin wannan kungiya da su cika alkawuran da suka yi na kuɗaɗe bayan tarurruka na ministocin kuɗi da kuma ministocin tsaro na yankin. Ensure that we meet the expectations and recommendations set forth by our ministers of defense and finance in order to counter the insecurity. Haka shugaban ƙasa Bola Tinubu ya shawarci mambobin ƙungiyar da su haɗa ƙarfi da ƙarfi don fito da dabaru na haɓaka tattalin arzikin yankin. Duk da ya yadda cewa akwai waɗansu ababe da ke takawa ci gaban tattalin arzikin yankin amma ya ce haɗa karfi da karfe zuba jari da kuma samar da ababen more rayuwa za su tallafa wajen samar da ci gaba a yankin dan farko da yake nashi jawabin jagoran kungiyar ta ecowas dr umar aliyu taure ya bayyana cewa wannan yanki ya tabbatar da cewa demokradiyya tana raye kuma ta kama ƙasa a yankin musamman bayan zaɓuɓɓuka da aka gudanar a ƙasashen senegal nigeria guinea bissau sierra da kuma liberia and those that took place last year here in nigeria in Guinea-Bissau, in Sierra Leone and Liberia show that despite all odds, democracy is alive in our region. Shugaban ya ce shirye-shirye sun yi nisa wajen bukukuwan cika shekara hamsin da kafar kungiyar ta ECOWAS inda ya ce nan gaba kaɗan suna shirin gudanar da wani taro na musamman domin duba makomar kungiyar ta ECOWAS daga fadin shugaban ƙasa da ke Abuja Hassan Umar Faruk labaran Libati.